الله الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني رحمة الله عليه في كتابه مختصر شعب الإيمان للإمام البيهقي التاسع والستون من شعب الإيمان الستر على أصحاب القروف الستر على أصحاب القروف آه شعبة ستين ترى تتيا تيني تا شعبة جدا نسبة إن ستين ترى لكن جدا جن إيماني da aka sha samo mana su a cikin alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama asatru ala ashabil quruf rufa ma masu zubi asiri eh. su ne alquruf mun gane eh. mun gane ya yi zunubi shi yasa sai ka tsara sai ce al-qughufuz abin da ake cewa al-qughuf zunubai kenan al-qughuf az-dhunub zunubai kenan Allah ka tsare mu daga su لقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah madaukakin saki ya ce innal ladina yuhibbuna waɗanda suke so an shi alfahishatu da alfasha ta yadu fil ladina amanu a tsakanin waɗanda suka yi imani shi yasa na shawo jawo hankalin mu ce ba daidai bane wani ya wani zinibi, a zo ana yama dindi yin waɗanda ake cewa sun sun wal iyazu billah sun sun sun yi refin din ƙananan yara ko mata ko maza to yaɗawa bala'i ne a cikin al'umma na taɓa faɗa muku wannan magana ce shekaru tun can da ana yi amma me yasa abin bai yaɗu ba saboda da in an yi baban ba zai yadda a yaɗa ba saboda cin mutuncin asali wane ne zai ji labarin wannan yarinya an yi mata kaza shikenan kuma sai ya aure ta kaga zai yi wuya so daka na farko kenan mutuncin take sannan sai ya zama koya ma wasu ne Ko iyayen da sai su ce ba su yadda ba ba su a bar shi haka kila su ce Allah ya isa Allah ya saka mata Allah ya kaza shi kenan a bar abu to sai a zo sai a sami yan jarida mm. suna da su a gidajen a gida a rediyo a wajajen abubuwan ban mamaki ko a gidan rediyo suna da shirye-shirye irin waɗannan ba abin da ake yaɗa sai irin wannan mm. to shi kenan sai abin ya yadu. wanda bai iya ba sai ya koya wanda bai iya ba sai ya koya wannan fitinin da ake yi na wannan kidnapping din ko ya mutane suke shi sa ba daidai bane in an yi fira da wani wanda yake kidnapper din yana faɗin abubuwan da yake shikenan kuma sai a zuwa ta yadawa ana ta kai kana ta turawa a waya kana kuma ma wani yaro bai san abin da ake ba kananan yara ne yan mutsumutsin yara ne yan shekara kasa da shekara ashirin suke shiga wannan bala'i to kana koya musu shi yasa ko kuma a zo har a ɗauki hoton mutum a zo a ce ana fi kai wane ne ya sunanka me kai ana yawo da bidiyon ana ganin wai kamar wai an ci mutuncin sa wannan ba zai sa ya bari ba ciwo ne a zuciya fi qulubihim marazu ba zai bari ba sannan kuma ka koya ma waɗanda ba su yi ba to shi yasa in fitina ta faru wannan in ba hukunci za a yanke ma mutum ba in hukunci za a yanke masa to wannan a yada wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin duk wanda ya zama kaga ba laifin sa aka zo ake faɗi ba a uquba ce wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin wasu jama'a na mummune su zo su haɗu domin su shaida azabar da za a musu sannan lokacin da kake kallo Allah madaukaki suke cewa la ta'khudhukum bihi ma ra'afatun fi dinillahi kun kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kada ji tausayin su ana musu azaba to ma kaga mu ba azaba ake yi ba ya ma'i da ake yi da su to ba daidai bane irin wannan aka yi koya ma wani ake yi wannan ah, iradatu tashyi'il fashit fil ladina amanu so ne ake yi a yada fitina a yada alfashi wanda bai iya ba shi kenan a koya mishi so daga ba komai kake yadawa ba akwai abin da aka zauna aka rufe aka yi aka shi ke sannan in Allah ya jarrabu wani irin wannan fitina to ba daidai bane kai kuma ka je kana ya maki da shi kana bada labari kila ma da kai akai zaman sulhu ko kuma akai zama fada a gare shi shikenan kuma sai wani zai ha eh, kaza ne in ya tafi can wajen sai je da labari ko wani a ce ta a dauka a waya sai wani kawai ya ya koma gefe ashe ya makala waya shi yana nan yana dobe munafiki ne wannan shi wannan sharrin sa irin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai ya je sai ya yada ko sai ya rika cewa ai eh, kaza sai ce bari in sa maka kanci shi ce to na alheri a ciki kai ma Allah zai iya jaraba ka sai kai ba mala'ika bane duk wanda wani fiti wata fitina ta afka ma wani ta kifa masa asiri kila ma ya nuna ya tuba sai ka tafi kuji kana yadawa to kai ma Allah zai iya jaraba ka baka wuce wannan matsayin ba قال إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi a duniya azabu na nufin fi duniya shine in aka kama su a musu bulalar tamanin a matsayin azabi wal akhira sannan idan ba musu ba aka tafi a wajen Allah Allah madaukakin saki Allah zai musu azaba mai tsanani domin suna cin mutuncin musulmai kuma so suke yi fitina ta yaɗu alfasha ta yaɗuwa wanda bai iya bai koya wanda bai iya bai koya shi yasa ba komai ake ba da labari ba kun ga wannan na sha buga muku wannan misalin wannan ranar masoyar da ake magana kanta can da mutane ba su san ta ba mutum sai ya gama jami'a shi ma bai san ana wani kayan zai ba an sha a shekarun baya wasu ɗalibai su zo su ce min in yi hudu ba ko a yi muhazara a kan ce a ce koya ma jama'a ne mutane ba su san wannan ranar masoyan ba shikenan sai ta zo ana ta magana kai ana ta magana kai yanzu ga nan kana buɗe gidan talabijin tallan talabijin dan kan sanar da Abin da za ka ga sun suke suke kenan sun wajen kwana nawa waya ka tana zaune kawai sai ga an tugo maka tako irin sakon nan na layuka da ake da su ko irin na browsers din nan sai su tugo maka ya shi kyauta Allah ya fitar فتنا شيء قاتلنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إن أسمى قتل أقوي فتنة إن حتى إن تلفزيون da ake sawa a jirgin sama ka fi hautar sama tsakanin da ƙasan ubangiji fiye da kafa dubu talatin da wani abu amma mutum ya je shan haka za su duk bidiyon su ga su nan marasa kyau shi dai kai kake kunna na gaban ka amma kana nan kuma kusa da kai za ka ga wani ya kunna nashi sai dai haka za ta yi ko kuma idan kuma ba za ka baka isa ka ce mishi ya kashe ko ya canza Allah ka fitar da wannan zamanin namu yana cikin zamanin nuka masu wahala sai za ka ga hadda ma ba ta zama nan ya hadda sai ta zibi ولحديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن أبيه المسلم أخو المسلم من زل سسمى يتشي مسلمي أبن حسن دمو مسلمين لا يظلمه musulmi baya zalunta musulmi baya kwace masa haƙƙinsa baya cin masa haƙƙinsa wala yuslimuhu sannan baya barin sa a hannun abokanan gaba shine la yuslimuhu ai la yad'uhu wala yatrukuhu fi aidi baya barin su a hannun abokanan gaba yana kallon abokanan gaba sun kama shi to zai iya kan bakin kokarin sa ya ga kwato shi wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati duk wanda ya tsaye akan bukatar dan uwansa to shi ma Allah zai tsaye akan bukatar sa ranar da ka bada lokacin ka akan bukatar wanda tabbata to kai ma Allah madaukakin sarki sai ya biya maka bukatar ka ita ce ka'ida wa man farraja an mu'minin kurbatan dukkan mutumin da ya yaye ma wani mummuni wata damuwa farraja Allahu anhu biha kurbatan min qurbi yawmil qiyamati shi ma Allah madaukaki zai yaye masa wani bakin ciki daga nau'ukan bakin cikin lahira kai wani ya zo da damuwar shi ta yaye mishi to ina ga in kuma kai ka sa kai za ka a cikin damuwar an ce ka fitar da shi to kai ma Allah zai kai ya yaye maka wannan damuwa ce ta bashi a irin wannan zamanin da muke ciki damuwa ce ta bukata yake da ita a damuwa ce ta wani abu ya zo da shi ka tsaya ka saurare shi ka ji ka bashi shawara mai kyau wannan cikin yan wantaka ta musulunci shi yasa kada ka rayu kawai dan kai kaɗai eh, mafi yawancin khairun nas mafiyayyu a cikin mutane su ne manya ya'ishuna li ghayrihim su ne wanda suke rayuwa ba dan kansu ba dan wasu fardun duhin ma yi umma kai kadai za ka iya raya al'umma mutum shi kadai ya yadda rayuwa sai ba da ita ga al'umma a irin damar da Allah ya masa eh, damar da Allah madaukaki zaki ya baka kai kai sannan damar nan ba sai ta kuɗi ba abu tan mamar abu tamam yana faɗi na cewa wa idan mu'un asda ilayka sani'atan min jahi fa annaha min malihi idan wani mutum ya maka wani abu min jahi ya aikata maka wani abu ya amfani da damarsa matsayin shi da yake da shi fa annaha min malihi kamar dukiya ce dokar ba dukiya ce dokar ba yana da damar da zai kama hannu a dauke ka aiki sai ya sa maka to shi ya baka aiki ya ya samu maka aiki kenan sai a ɗauwa ne ya ba da shaida kanka ya ɗauke shi ya ɗauki mutum tsakanin hamin malihi wanda sai ma wasu wahala mutum ya rayu a cikin al'umma ya rike mukami babba ka zo ka lissafa ka ce ina mutanen da ya neman mu aiki wallahi ba za ka iya samu ba sai a cikin al'ummar mu kuma yana da dama har ma wai wasu sai a rika musu shaida shaida mutane wawaye suna da tawai shaida ce suke mutum zagin shi suke suna ci mishi mutunci shi ba ya neman mu kowa aiki je ka nema da kanka mugu kana yaban addalimi. Addalimi kenan yana da damar da zai dauki wani ya neman mishi aiki kana cewa wai mutumi wai shi mutumin kirki shi ba ruwan shi wallahi ya neman mu kowa aiki Addalimi kenan da ka yabe shi ta ce ai ba yadda za a yi magu da shi in dai baka cancanta mu ne nemo maka ba to wannan yabo ne amma kai ka kuce ka ce shi ba neman mu kowa kullum kulliya in je mantiki ba da damuwa Allah shirye mu wa man satama musliman duk wanda ya rufa ma wani musulmi asiri kun ga shine mahallin ta satarahu Allah yawmal qiyamah shi ma Allah zai rufa masa asiri yau mutu bulat sara'iyu ranar da ake tona asiri so da haka ba daidai ba ne wani ya yi laifi ba wanda ya sani sai kai sai dai idan ɓannar shi ta kai an masa nasiha an masa nasiha to ya ki ji to akwai mataki na ƙarshe shine ake ce mishi matakin tashil a cikin maratib takwin na na ukuba ta'ziri da za a iya ma mutum a cikin al'umma shine a a yi tashirinsa fitinarsa ta kai cin mutum ne to wannan babu laifi a bayyana shi a ce ga abin da yake aikatawa a tsada kowa ya san shi shi yasa ma malamai suka ce ba laifi bane wannan wa mujahirin fisqan a cikin mutane shida eh alqadhu laysa bi ghibati bi sittati ko to daga ciki akwai wa mujahirin fisqan da wanda yake bayyana fasikanci wannan ya halatta ya da shi kowa ya san shi saboda bannan shi ta to saboda kai ya je cutar da wanda ba su da ilimi a kansa Allah ya tsare mu Allah ya shirye da mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين